muna yi wa ɗaukacin iyayenmu mata waɗanda suke halarce a wajen wannan muhabara tamu wanda muke gabatarwa a wannan safiya wato safiyar asabar ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran ma'aikin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1400 da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida muna yi mana barka da sake haduwanmu a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda ke wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya tare da yi wa dukkanin masu sauraronmu nan kusa da ainihin wato saurare daga nesa da waɗanda suke bibiyan mu kai tsaye ta wato shafukan sada zumunta irin na zamani da ma waɗanda za su bibiye mu daga baya muna ainihin wato yi mana barka baki ɗayan mu kuma da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ayyukanmu a wannan safiya kamar yadda muka ambata bahaushe yana cewa laifin daɗi ƙarewa ai ba mu ankara ba kawai sai muka ji ashe ramadan ya taho ga dangadan zai kare ai ni na ɗauka yau sha uku muke ko sha hudu yanzu malam yake ce mu ai ashirin da Na ce subhanallah ya aka yi haka to don haka muna fatan wannan zama ba a yau ne za mu karkare muhadarorin mu insha Allah Allah ubangiji ya karba mana ubangiji gobe akwai muhazara ne da aka yi gayyata ko kuma kaga daidai da safe ne haka ko wasu yan uwa da suka zo daga nan anguwan dankali sun ce suna da masallaci da suke son aje a yi musu a yi ma iyaye mata a can to shi yasa kun ga ba za mu samu lokaci gobe ba idan haka muka ga to dole namu mu yau za mu rufe Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka za mu yi kokari mu tattara dukkanin ragowan bayanan da muke da shi mu dunkule su a yau din nan insha Allah sannan za mu ba da dama daga ƙarshe masu son yin tambaya ko wanda suke neman wasu ƙare-ƙaren bayanai duk za su iya yi insha Allah kuma za mu ba da dama idan mutum na ƙoƙarin bincike ko bibiyan wani abu daga baya ta ina zai samu karatuttukan duk za mu yi mana bayani daga baya insha Allah Allah ya sa mu dace a kamar yadda muka ce idan muka zo a rufewan wanda da a ce goban ne gaskiya mun tunanin za mu yi mana lokaci kan wasu abubuwa da ake son idan mutum ya zo karshen watan ramadan irin haka ya gabatar to kafin sannan za mu gabatar da addu'o'i wa kawunan mu da 'yan mu da waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya tun farkon watan nan ko kafin a shiga watan har zuwa a jiya ko yau da safen nan akwai wata 'yan uwanmu da Allah maɗaukakin sarki ya yi ainihin wato karɓar rayukansu muna yi wa mamatanmu baki ɗaya addu'a ubangiji Allah ya ji kansu da rahama a nan kusa da mu makwabta da ainihin wato nesa da akwai rashe-rashe da aka yi waɗannan bayan Allah muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya sadar su da alkhairansu abubuwa da suka aikata na kurakurai Allah ubangiji ya musu afwa ya aini wato yi musu gafara ya sa aljanna ta zama koma gare su baki daya iyayenmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu malumanmu baki daya muna sa su a cikin addu'a Allah ya ji kansu da rahama akwai ƴan uwanmu har ila yau na kusa da na nesa waɗanda suke dangi na jini da waɗanda suke ainihin wato makwabta marasa lafiya kowa na fama da lalura iri daban-daban to muna addu'a ubangiji Allah ya baiwa duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya jinyan da suke akai Allah ya kai zama kafara abubuwan da za su tawainiya wato magani na rashin lafiya Allah ya sauƙaƙa musu shi Allah ubangiji kuma ya kawo musu lafiya ya kawo musu mafita ta inda ba ya tsammani ba sannan mu ma a karan kanmu akwai masu bukatu daban-daban na kusa da na nesa kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ubangijin shi Allah ubangiji ya biya mana su Allah ya wa ƴaƴan mu albarka Allah ya wa zuri'an mu albarka Allah ya albarkaci gidajen auren mu Allah ya wa mazajen mu albarka Allah ya wa matan mu albarka Allah ya wa dukiyan mu albarka kaiwan mu da komawan mu Allah ya rinka shige mana gaba yana zamewa bayan mu Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri fitintinu da yake kaiwa da komowa a fadin duniya musamman a arewacin Najeriya a jihohinmu Allah ya yayi mana su Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya mana maganin abin da yake wato mana barazana Allah ya mana ya amintar da mu daga abin da yake tsorata mu Allah ubangiji ya gyara mana kasan mu shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu zuwa abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya gyara mana su Allah ya sa su mana adalci mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya a inda ba su wuce ka'ida da dokokin Allah ba Allah ya da zababbun cikinmu a matsayin shugabanninmu waɗanda suke lalatattu Allah ya nesanta su daga mu. Allah ya zama da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya ƴan uwanmu da suka je aikin umara ko suka yi tafiye-tafiye Allah ya kai su lafiya ya dawo mana da su lafiya abinda suka je yi na ibada da ainihin wato harkokin kasuwanci Allah ya biya wa kowa bukatun shi kuma ya bashi sa'a to muna fatan wannan addu'a ce ta musamman Allah ya karba mana kamar yadda muka sani muna cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan kwanakin da kamar yadda muka ce su ne mafi tsada a cikin wannan wata kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ɗaukan su sun fi dukkanin kwanakin ramadan din muhimmanci shi yasa a cikin waɗannan kwanaki manzo Allah ka iya cewa kwata-kwata baya su kuni, ibada kawai yake yi ba kakkautawa a Aisha Allah ya kara mata yadda take da zaran an shiga kwanaki goma nan na ƙarshe to ba ma sake ba gane kan manzon Allah saboda gaba ɗaya yana fita sabgan mu ne gaba ɗaya ba wanda yake kulawa cikin mu da aka sai ya dukufa ba abin da yake yi sai ibada idan ya tattare a masallaci to baya sake fitowa sai ranan idi in an sauko sallah manzon Allah sai ya je tana nafulfuli daga ranan baya sake baccin dare wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wanda Allah ya yi mushi gata duniya da lahira Allah ya yi mushi baiwan aljanna ma in manzon Allah bai shiga ba ba wanda zai shiga ko annabi Adam ba shine uban ɗan adam ba manzo Allah in bai shiga aljanna ba annabi adam ba zai shiga aljanna ba wake magana annabi nuhu ko ibrahim ko hudu ko salihu ko shu'aibu ko musa ko isa ba wanda zai shiga sai manzo Allah ta yi halitta ya fara shiga to kaga ya samu irin wannan gatan a tunanin irin namu sai mu ce to me yake nema kuma a shi ya san abin da ya kamace shi idan Allah ya yi mishi waɗannan tagomashin to shi kuma ya gode wa Allah madaukakin sarki da haka yake ƙara kusantar Allah da ibada kuma yake cewa ni na fi ku sanin Allah shi yasa na fi ku jin tsoron shi dan zan Allah ko da yaushe yana kaffa kaffa ne da al'amarin Allah da kuma bauta mishi shi yasa duk wanda zai riko da sunnan shi to ba zai yi wasa da addini ba da haka ya kwadaitar da mu mu ma yace in aka shiga goma nan ta karshe to kowa ya ji da kanshi ba wanda zai yi wa wani ina fata an gane shi yasa hatta iyalan gidan shi kun ga idan akwai wanda ya kamata manzan Allah ya yi a madadinsu barinsu ne ko amma aka ce in aka shiga wannan kwana goma Aisha ta ce har mu baya kyale mu duk sai ya tashe mu ya ce duka mu je mu yi ibada kowa ya nemi wa abin ya gaya wa Allah bukatun shi dan ba zai wakilci kowa ba ba zai ainihin wato tsaya a madadin kowa ba to kaga in manzon Allah bai tsaya wa iyalan shi ba su ummuna Aisha su ummuna ummu Salama su ummuna Zainab su ummuna ummu habiba da makamancinsu kaga wane ne yanzu zai sakankance kawai shi ne ta sharara bacci ya ce wa aiki ala samu alfarman manzan Allah kai ka ji matan shi san alfarman shi ba ma ka ji ya tashe su wallahi ka tashi kai ibada kaga dai cikin kwanaki goma biyar sun tafi haka ne ko ba haka ba yan saura biyar wanda ya wanda ya kokari ya ibada a cikin biyar din nan to madalla da shi muna fatan Allah ya karba kuma ya sa ya dace wanda ya yi wasa-wasa to ya wasa kafan shi a biyar ɗin da ya rage kada ka bari a yi maka ainihin wato 2-0 kun san 2-0 ko? Ba Allah ya kyauta to daga cikin abubuwan da ake son mutum ya karkare waɗannan kwanakin shi da shi bayan dama zai raya dare rakin da ibada sannan ya uni yana ta ambatan Allah yana tasbihi to ya dage da addu'an da annabi ya koyawa a sayyida Aisha dan ta tambaye manzan Allah cewa idan Allah ya datar da ni nayi gaman katari da daren da ake kira lailatul qadri wata addu'a zaka ban in kai manzon Allah ya ce ki ta cewa Allahumma inna afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana kaunan afuwa kai min afuwa ya Allah domin duk bawan da Allah ya mishi afuwa to ya tsira dan dama abin da zai jawo bawa matsala a wajen Allah shine ne laifuffukan da kai to idan ka roƙi Allah cewa Allah ai mun afuwa Allah yake to je kina yi muke afuwa nan fa kin gama shawo kan matsaloli ba wata matsala kuma da ke jiranki da haka Allah kai ne afuwa ne kana kaunan afuwa kai mana afuwa baki ɗayan mu sannan akwai abin da ya kamata kowanne ya sani da yake wajibi a kansa da ya kamata ainihin wato ya yi a ƙarshen wannan wata shine zakkar fitjakai mun sha yin bayani a koda yaushe ko zakkar kono manzo Allah ya ce wajibi ne ga duk wanda ya azumi kai har ma da wanda bai yi azumi ba namiji ne shi ko mace babba ne ko yaro ɗane shi ko bawa to ba wanda aka ɗaga wa kafa kowa ya ba zakkan fidda kai su wane ne waɗanda suke da alhakin su fitar shine duk wanda yake da abin da zai ci a gida a ranar sallah ba tare da ya roƙa ba kuma ya zai samu abin da zai ragu aƙalla na abinci tiya ɗaya to ya zama wajibi akan kan fitar kana da abin da za ka ci ranar sallah kuma za ka samu ragowa wanda bai gaza tiya ɗaya ba shine sa'i ɗaya to yanzu kai wajibi ne ka fitar an gane ko da ka mai tiya biyu min babi wala, mai tiya uku wanda yake da kuɗin da zai iya siya duk wanda yana nuna wajabcin shi sannan kowa na wakiltan kanshi ne an fahimta ko kowa shi zai wakilci kanshi Allahumma sai in kuna da mai gida ko wani ɗa ko wani ainihin wato miji wanda yake da ƙarfi da zai iya yin nashi kuma kuma ya yi muku to a yanzu ku yana wuyan shi an fahimci bayanin idan kuma wato ba zai iya fitarwa kowa ba amma zai iya fitar da wasu to waɗanda za su iya fitarwa a ƙarƙashin shi sai su haɗa da shi duka sai a fitar gaba ɗaya ma'ana sai a yi taimakekeniya kenan ko sai a taimaki juna abin da ake fitarwa shine daga cikin nau'in abincin da mutanen garin suka fi amfani da shi wajen abincin yau da kullum kowane mutum ɗaya zai fitar da sa'i ɗaya an fahimta ko manzan Allah ya ce a fitar a cikin dabino ga al'umman da dabino abinci ne a wajensu kagan kaje kamar larabawa su dabino abinci ne a wajensu an gane ko ila nan mu ma za a iya samu wanda dabino abinci ne a wajensu ko to idan mutum ya fitar da sa'i ɗaya na dabino a madadin kanshi ya wadatar annabi ya ce ko kuma mutum ya fitar da alkama ga al'umman da suke sarrafa alkama wasu al'umma in ka ba su alkama ba za su sa abin da za su yi da shi ba Karshe dai sai su zuba wa kaji ko tantabaru ina fata an gane amma waɗanda suke sarrafawa shi abinci ne a wajensu to mu kuma nan irin abin da mu ma muke amfani da shi na abinci sai a fitar a ciki wanda mutum zai iya amfani da shi ya dafa ya ci abinci a ranar sallah kaga me yafi dacewa mu a nan kenan yawwa shinkafa to kada wanda ya fitar da masara kowa ya fitar da shinkafa ne <laughs> eh? zai samu ya ta addu'a yawwa ai ba a san mutum ya karaya da ce insha Allah za ka yi ne aka yi aka yi shinkafa na ba ta gane kai dai Allah ya ce ka roƙe shi ya baka arziki duk da kake so so kowa ya sa wa ran shi zai fita an gane wannan da kyau ko eh duk tsadan da ake cewa masu sai da shinkafan sun yi ai dai duk abinda suka sa na tsada Allah ba zai hana mu abinda da za mu siya ba don dai kana da kudin siya me me ka ka ka kai mu talauci barazana so mai addu'a Allah zai ba mu insha Allah so idan so samu ne mutum ya fitar da shinkafa kuma daga cikin hikimar da ya sa shinkafa zai fi mutum ko da ranar sallan da safe kafin a tafi idi ka bashi zai iya amfani da shi ranar an gane ko saɓanin masara kaga duk wanda ka ba masara safiyan sallah anya wannan zai ci sallah da wannan shinkafa masaran kuwa da wahala domin ko ba komai zai fara tunanin nika to masu nika su ma sun sa kayan sallah su tafi masallaci da aka ba za su yi nika ba ranar to kuma shi abincin da ake fitarwa so ake a yi amfani da shi ranar sallah shi yasa waɗanda ake baiwa shine waɗanda ba su da abinci a ranar su ake baiwa amma wanda yake da hali to ba a bashi domin dama shi ma an ce ya fitar Allah ya sa an gane da aka sai a samu ɗan uwa na jini makwabta yan kusa da mu wanda muka san suna cikin halin kakanika yi to su za a je a kaiwa ma an gane wannan da ke ko idan kuwa mutum yana son an yi wato ya fitar da nau'in abin da ya shafi masara da makamancinsu to babu laifi sai ya fitar da wanda za a iya sarrafawa a ranar ma'ana ko dai zan nikakke irin yadda ake sayar da semo yanzu ko a ana cin semo to shi kenan sai ka je ka ɗauko a wannan ƙananan ledan nan eh, me ake ce mashi kilo ko haka ake ruwa ko leda ɗaya wanke yawwa to guda uku shine sa'i ɗaya sai ka bada a matsayin naka fiddakan jama'an fahimta ko Allah kin sarki ya sa mu dace to kamar yadda muka ce babu laifi mutum na iya fitarwa ana gobe sallah ko kuma jibi sallah an gane amma lokaci mafi falala kuma na ƙarshe shine ranar sallah da safe ina fata an gane duk wanda ya kuskura ya ƙi ba da nashi har sai da aka ke aka yi sallah aka dawo to daga lokacin da aka sauko idi to ba ka da wannan ladan zakan da kai sai dai kawai Allah ya ga dama ya dan san maka lada na sadaka saboda ka wuce lokacin da ake fitarwa kuma duk da aka fa dole ka fitar dolan ka ka fitar daga cikin amfanin wannan zakan da ake fitarwa shine zakan yana ƙara wanke azumin ne azumi ka bi hikimar sa kenan sai sa aka ce kowa dole ya fitar duk wanda ya azumi ai baka isa ka ce duk abin da ya kamata ka yi a cikin azumin nan ka yi na ibada ba haka ne kuma baka isa ka ce ko dan yaya baka yi wani abu na sabo ba ko wanda zai ce bai sabo bai daga hannu maganta aga ba ka isa ba dan zagi-zagin nan ila an dan taba ko dan wake-waken nan an dan taba lokacin da ya kamata ka karanta Qur'ani ka je kana nan kana cewa sai ni dan mama na sai ni dan to wannan abun ba kyau to wannan dan abubuwan da kai wanda ba a rasawa ka dan yi zalunci nan dan kadan ka dan cuci yaranka ka rankwace su ka buge su misali ko to ire-iren waɗannan abubuwan su ne idan ka ba da zakkan sai su wanke maka azuminka da haka sai azumin ka ya fita tas sai Allah ya baka ladan ka cikakke ɗari amma duk wanda bai bada ba to azumin shi zai je yana wari yana warin fitsari da bayan gida da dauda da Allah kai ko riga yanzu aka baka mai warin bayan gida zaka yi sha'awan karba sai an dan haka abu mai dan kyau mai dan hakke mai dan kanshi kanshi to haka ake son kai ma azumin ka ya tafi da kanshi to zakkan nan da zaka bada shi yake wanke azumin ka kun ji hikimar ko da haka duk wanda yake da hali sai ya kokari ya fitar Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar yadda muka ce waɗanda ake ba su ne talakawa da miskinai wanda ba su da abin da ba su ci a ranar hikimar cewa a ba su shine ana san a ranar sallah a magance wa kowane musulmi matsalar yunwa ma'ana kada a samu wani ya zauna yana tunanin to ni yau mai zan ci ne ba a so balantana har a samu wanda zai rinka bara da Allah a bani ko dan kanzo ko dan dago dago ba a ranar sallah duk wanda zai da abin da zai ci to an fitar shi za a ba sai zai shi ma yana da abin da zai ci a ranar an fahimta ko Allah ya sa mu dace to wannan shine a batu game da abin da ya shafi a zakar kono to sai mu dawo kan maudu'in da muke tattaunawa wanda za mu karkare a kai idan ba manta ba tattaunawar mu muna yi ne akan abin da ya shafi zamantakewan aure tun farko mun bayyana cewa hikimar hakan shine saboda mu magance mafiya yawan abubuwan da muke fama da su a gidajen aure na matsaloli da rashin zama lafiya da ainihin wato bakin ciki da ake kunsa wa juna kaga wata tana ta ramewa kamar kajin ah, kirisimeti <laughs> na fata an gane saboda tana cikin damuwa a gidan aurenta to duk me yake sabbaba wannan shine rashin zama lafiya wani namijin kaga yana shakkan matar shi saboda fitinanniya ce to waɗannan matsalolin ne ba a bukata domin hikimar aure shine domin a zauna a nuna wa juna kauna da soyayya a ji tausayin juna a faranta wa juna rai a yi wa a ɗebe wa juna kewa a magance wa juna matsaloli haka ne ko ba haka ba to amma yanzu ana samun wannan a gidajen aure sai yan kaɗan sai wanda ba a rasawa madadin gidan auren ya zama wurin magance matsala to yanzu sai ya zama yanzu gidajen matsaloli to shi yasa muka ce yana da kyau mu tattauna wannan wala Allah Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da zamu ambata ya mana maganin wasu matsalolin muna fatan Allah ya sa mu dace to mun ambaci daga cikin wasu ire-iren matsaloli da ake fama da su da kuma abubuwan da za a sani domin a magance waɗannan matsalolin wani abu da ya kamata mu ambata daga cikin abubuwan da ke kawo rikita-rikita da rashin zama lafiya da ainihin wato a fada yau da kullum wanda ba mu ambata ba shine batu game da abin da mata da dama suke yi wato tada wa kansu hankali da shi idan miji zai ƙara aure bayan nasu auren da yi wannan ma daga cikin kalubale da ake fuskanta a zamantakewar aure domin kalubalen wannan yakan kai ga na ɗaya wata matar daga nan ita take rasa gidan aurenta saboda ta kada fitina ta ce sam bai isa ba shi kuma ya ce ya isa sai dai in ita ce za ta fita a gidan da aka yi ta kuma sai ta ce to wallahi gwanda in fita shi kuma sai ya tura ta gidansu to kaga wannan an ci gaba ne ko an ci baya an ci baya akan wannan wata matar za ta haƙura da yi wato zama da 'ya'yan da ta haifa sai tarbiyyarsu kuma kun ji mun yi bayani game da tarbiyyar 'ya'ya ko kuma mun ce daga cikin abin da yake rusa tarbiyyar yara shine ke uwar da ta haife su a ce ba ke kika zauna kika tarbiyyar su ba saboda wani san zuciya irin naki to kin yi watsi da 'ya'yanki kin koma wani waje can kina rayuwa inda ba za ki samu mutunci da yanci irin na gidan auren ki ba domin ko da gidan iyayen ki kin koma wallahi ba za ki samu kwanci hankali da natsuwa irin wanda za ki samu inda a ce ga 'ya'yanki a gaban ki kina masu tarbiyya ba haka ne ko ba haka bane dan haka ko ba komai wata rana a gidan na kuma ta rinka gwaba miki magana ana cewa mu fa ba za ki zo gidan ne ki takura mu ba kaji kamar wata ƴan ruko amma sai kika jawo kanki saboda ke baki hakuri ba to kun ga wannan na daga cikin kalubaren da zaran miji ya ce zai kara aure to wata matan sanadin rasa aurenta kenan kuma wannan bai kamata ba ba daidai bane an ji wannan na biyu wata matar salaha ce mumina mutum ya kirki amma wannan sanadin za ta fara shiga bokaye da ainihi wato matsafa haka ne ko ba ka bane kuma dukkan mu mun san duk wanda ya je wajen boka me annabi ya ce game da ita ta kafircewa abin da aka saukar mishi to yanzu ke kin yadda ki siyar da imanin ki saboda wata kawai da aka ce za a aura ko saboda mijinki zai yi ƙara aure sai ki shiga wuta don kowa ya san menene makomar wanda ya kafircewa alkur'ani shine wuta to yanzu ke kin yadda saboda wannan ki ta buta Allah ka tsare mu daga shiga wuta to wata sanadin wannan ƙarar auren za shiga bokai, duk ta ainihin wato fitina kanta ta hana kanta zama lafiya daga nan za ta samu kawayen banza da ce dalla ki zo mu je mu je inda za a miki maganin su duka shi ko yan kuwa sai su je su maganin kansu manzon Allah ya ce idan ma mace kawai ta je wajen bokan amma da aka gaya mata abin da za ta yi sai ta ji kai ba zan iya ba sai ni na ma fasa Allah ni na ma haƙura to wannan zuwan kawai da ta yi ko a bakacin sallolinta na kwana arba'in Allah ba zai karba ba kwana arba'in kaga sharrin zuwa wajen yi ko ma'ana sama da wata ɗaya wata ɗaya da kwana goma duk dole kai sallar kuma an ta yi Allah ba zai karba ba idan Allah bai karbi sallar mutum na kwana ɗaya ba ya fi hallaka to balantana a ce ka sarayar da sallolinka na kwana arba'in saboda wannan matsala to kun ga ashe wannan ma kalubale ne ko kai wasu suna su yakan kai ga banda waɗannan abubuwan duk da za su aikata wata matar za ta yi kisan kai sakamakon wannan akwai wata aka ba ta labari mijinta zai ƙara aure bayan ya yi auren ta je ta ɗiwo fetur ta balbala a cikin ɗakin da take ta kunna musu wuta haka ta kona su suna da rai to wannan laifin kisan kai kowa ai ya kai Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini fajaza'uhu jahannama sakamakon shi wutan jahannama khalidina fiha zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi wala anahu Allah ya la'ane shi wa adda lahu azaban sa'ira sannan Allah ya takalla mushi da wutar sa'ira wata za ta sa wuka ta yanka mijin duk wai saboda ita ba ta yadda ba duk me amfanin wannan jama'a gane wannan da ko sannan mutum ya tuna Allah da ya shar'anta a aure ki har zama matar da kike alfahari cewa ke wani mijinki ne har ma yanzu ba ki yadda ya ƙara wani auren ba shi dai Allah ne ya sharanta muke ƙara wannan wurin kuma ba yadda za a canza wannan sunnan rayuwar ba zai taɓa yiwa ba Allah ya riga ya halarta shi da haka da dadi babu dadi haka mu dole za mu haƙura don ba zai yi Allah ya canza doka bayan annabi ya rasu saboda wai ke ina da kishi ba ko zai yi jama'a ba zai yi ba sai gara kawai mu yi hakuri. mu karbe shi mu rungume shi a matsayin ƙaddarar mu ƙalubalen da Allah ya jefa mana a zamantakewar na wuri to duk matar da ta rungumi wannan kaddara ta mai da lamarinta ga Allah to sai ka ga Allah madaukakin sarki sai ya ba ta daraja tun daga nan duniya har lahira sai Allah ya nuna wato matsayinki a idan kowa ma a duniya sai ki wayi gari ke ce mai faɗa a ji sai ki wayi gari sai yadda kika ce gama gano wannan da kyau ko ai irin wannan ne har sai ka ji wani lokacin ana cewa ai uwar gidan ta mallake shi ba wani mallakewa hakuri kawai ta yi ta karbi cewa wannan al'amarin Allah ne hukunta da haka ta sallama rayuwarta ga Allah da haka dole a dawo ana sauraron ki miji rinka miki biyayya ita ma amaryar ta miki biyayya to wannan me kika rasa sannan ga ƴaƴanki Allah ya musu albarka jama'a an fahimta ko da haka mu gane wannan wannan kada ya zama sanadin da mata za su rinka sa kansu a cikin matsala kun tuna hadisin ummu salama da muka karanta wacce ta bada labari tace mijinta ya dawo gida wata rana abu salama ya karantar da ita annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi tai istirja'i ta ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha ta rike wannan addu'a ana nan ko sai Allah ya wa mijinta rasuwa abu salaman kenan yana rasuwa take sai nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa ahlifni khairan minha ya Allah daga gare ka muke kuma gare ka zamu koma Allah ka bani ladan wannan musibar da ka darabce ni kuma ka canza min abin da ya fi shi alkhairi tace a zuciyana sai na ce to amma ni zan iya samun mijin da ya kai Abu Salama ma balle wanda ya fi shi amma tunda dai an ce annabi ne yace mu faɗa nayi imani da annabi tana gama idda kuwa sai ga manzan Allah ya kawo mata ziyara da kanshi a nan ne manzan Allah ya ce mata to kuma ina sanar da ke cewa zan aure su. kaga ta samu wanda ya fi mijinta ko ba ta samu ba ta samu a ce mace ta samu manzan Allah kin zama uwan muminai duka wa azwajuhu ummahatuhum da haka ummu salama ta zama ta zama uwarka ta zama uwata ta zama uwar duk wani mai imani saboda wannan biyayya da ta yi wa Allah to amma bari ku ji a lokacin da annabi ya gaya mata ga abin da an yi wato yake tafe da shi sai ta ce ya manzan Allah wane ni in ce ban yadda da abin da ka nema ba ai ban isa ba sai dai ina da wasu matsaloli ne guda uku ban sanya zan yi da su ba muhallin shayi kenan annabi ya ce ke faɗi matsalolin naki muji, manzan Allah sai ta ce ya manzan Allah wallahi ni mace ce irin wacce take da kishin nan kishi irin mai tsanani to kuma gashi na san gidan ba ni kadai ba ce to kada in je kishin nan ta gallabe ni wata rana in yi aikin da Allah zai sa na a wuta gara tun kafin maganin kada a yi kada a soma don za Allah yake to mun ji matsalar ki na ɗaya na biyu fa da ke ya Allah kuma gani ina da yara marayu waɗannan yaran ina son ci gaba da kula da tarbiyyarsu ta yaya za a yi a yi min alfarma ba ni kaɗai za a aura ba har su gaba ɗaya a aure mu kun ji mata mai basira ko ba kamar ke wadda kawai zaki watsar da yayan ba Allah ya kyauta na uku ta ce sannan kuma ga shi ya manzan Allah babu ragowar ƙuruciya na tsufa sai za ka yi da tsohuwa kun ji abubuwa guda ukun da ta kawo sai manzo Allah ya ce zo gidan maganin matsala dan manzo Allah ba wanda ya taba kawo matsala gaban shi ba tare da an magance mishi shi ba na farko manzo Allah ya matsalar kishi wannan abu ne da yake zuciyar kowane dan adam to idan muka yi addu'a Allah na iya yaye wa mutum shi da haka za mu taya ki addu'a ile ko ta ce annabi ya mata addu'a wallahi daga lokacin ta je na jin irin wannan azabar azababbe kishin da haka har saboda rashin kishin ma aka ce kwanakin girkinta sai da ta ba aisha ta ce na ba ta kaku gama ta da za ta yi wannan ai ba karamin dakakkiya ba ce ko ma'ana ranar da za a zagayo gidanta sai ta ce a je ka wajen amaryarta na ba ta to da wannan Allah ya jinjina mata ummu salama kenan kaga an matsa an magance mata wannan matsalar ko sannan na biyu maza Allah ya ce batu game da marayun da kike tunani ai mu dama gidanmu su manzan Allah mu ne muke aini wato rikon marayu shi ta Allah madaukakin sarki ya aini wato bayyana darajar wanda yake rikon marayu as-sayyida khadija Allah ya kara mata yadda matar manzan Allah ta fari kenan tun kafin wato annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ta rasu afwan ita da kanta take cewa Allah ba zai tozarta ka ba saboda kana taimakawa marayu to ballantana yanzu daga baya da aka da damu marayun ki marayun mu ne da aka nage mata maganin wannan matsalar sannan na uku da kika ce ke tsohuwa ce kin tara shekaru duk tsufan ki dai baki girme ni ba ma'ana ni ma tsohon ne ba shi kenan ba a shehu wa shaiha ba sai a haɗu a tafi tsoho da tsohuwa ba ina fata an gane shi kenan sai ta ɗan yi murmushi irin na na na zawarshin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sannan ku tuna shi manzon Allah ma auren shi na fari matar da ya aura ma ta girme shi to sai wata ta mai barazana yanzu da shekaru ina fata an gane da haka manzon Allah ya magance mata matsaloli ashai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar mace ta haƙura da an yi wato wannan azababiyar kishin ta zauna da abokan zaman zamanta lafiya ina fata an gane wannan yana samun mata da daraja yana samun mata da ɗaukaka Allah madaukakin sarki ya ce ni to sannan kuma abu na gaba daga cikin abin da yake zamowa kalubale ga mata a gidajen aure wallahi wata matar a ɗabi'arta a asalinta a yadda take na hajaranta ko ruƙayyanta ko zainabunta abuwa kenan ko mutum mutumin kirki sai ba ta da wata matsala amma kun sa abin da yake gawo mafita matsala a gidan aure wannan kawayen nan da wasu matan ke yi a gidan aure to su suke lalata musu zaman auren su haka ne ko ba haka bane mafi yawan mata shedanin kawayen nan wallahi su zuwa su zo su gurbata mata zaman ta na aure tana cikin zaman ta lafiya lau ba wani matsala suna fahimtar juna kawai sai wata shedaniya ta kunno kai sai ta ce wai ke na ji kullum ba ki da magana ne a bakinki sai maganan mijinki mijinki dan miji ba ba dan goyo bane kun ji munafuka ina fatan jama'a gane yau wa kanin ajali ko eh a kafadin kar Allah ya kar namiji kanin ajali ki kiyaye shi to shedaniya ita ce ajalin ta zo ta yi ajalin auren ki wallahi jama'a da haka ku kiyaye waɗannan shedanun kawaye waɗanda za su zo su ziga ki kuma abin da zai baku mamaki mafiya yawa irinsu su sun kasa zaman gidan auren da haka sai su zo yanzu wai ke da kike tare da mijinki lafiya lau wai su kuma za su koya miki ya za ki zauna da miji ba ki gane suna son su jawo ki ne ki zama 'yan ƙungiyarsu ba za su shigar da ke kulab ɗinsu ne Shi ne na mata marasa zaman gidan aure haka kun ga waɗannan fina-finan da kuke kallo da wasu shirye-shirye na shedanci da za a ce wai gidan mata a yau yadda ake sanin sirrin mata wane ne wane ne yanzu ga suna akan social media kala-kala ana yi a tiktok ana yi a facebook ana yi a whatsapp duk a samu wasu shedanin mata wadda zaman duniyan ma ta yi musu gardama yanzu sai su rasa abin yi sai su ta zuwa suna ta cewa za su rinka ainihin wato hada wato taro ne ko kungiya ne na mata sai ta gaya wa mata abubuwan da a zahiri ba zai taɓa yiwuwa ba sai kuma saboda rashin cikakken hankali da tunani sai ki ta biya waɗannan shawarwarin kafin a ankara sai a fara samun matsaloli a gidan aurenki da fa ba matsalar yanzu da suka ce ki waɗannan abubuwan sai aka fara samun matsalar wai kuma sai suke miki ba mun gaya miki ba gayi yi nan kin fara gani ai to ai su suka jawo miki matsalar da za ki watsi da 'yan banza to za ki zaman ki lafiya lau jama'a an fahimta ko shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake daga cikin alamur matar da ba ta gari ba shine matar da ba da izinin mijinta ba take ainihin wato shigo da mutane gidan aurenta wannan na daga cikin dalilai da aka ce a yi wa mace horo idan tana yi da haka ki zauna ki mai da miji ke zama shine abokin zamanki shine ubanki shine ɗanki ko ba ku san mata kuna iya mazajen ku ku ba wallahi ku mai da su ƴaƴa ta yadda kuka yi da su amma saboda rashin amfani da wannan makami da Allah ya ba ku sai ku yi watsi da wannan damar da haka ku kiyaye waɗannan ƙawayen zama an fahimta ko ku kiyayi ababen ƙarya da ake nuna muku a fina-finai kuma mutum ma in ba saboda rashin tunani ba an ce mishi wannan fim ne ba ku san abin da ake cewa fim ba ne wato ƙarya ne fa gaba ɗayan shi wasu 'yan iska za su zo su ce wai su ne mazan ƙarya da matan ƙarya kuma sun yi auren ƙarya wai waɗannan makaryatan su za su koya miki ke da kike zama aure na gaskiya yadda za ki da mijinki kaga babu tunani a nan sannan kuma ki ta nuna muku abubuwan da ba zai taɓa yiwuwa ba ke kuma sai ki ce to bari ki dabbaka a gidanki sai a fara samun matsala da ku ku kiyayi waɗannan fina-finan gaba an gane wannan da kyau ko sannan ku kiyayi waɗannan group group din nan na yi wato 'yan mata marasa aikin yi da za su ta zuzzuga ku ki koma ki ta karatun alkur'ani ki zauna a ta koya miki sunnan manzon Allah ki ta karatun fiqhunki ki iya ibada ki rayu cikin aminci ki koma ga Allah Allah ya baki aljanna wannan ne ya fi miki wannan ba abin da ya fi miki wannan da aka ku kiyaye jama'a Allah ubangiji ya sa mu dace nan daga ciki har ila yau shine rashin godiyan Allah rashin ne godiyan Allah mata da dama Allah ya rufa musu asiri a gidajen aurensu amma ba su gode wa Allah akan abin da Allah ya basu ba su ba da aka sai su rinka hangen wasu to kun ga wannan hange-hangen nan to yana jawo ma mata matsala a gidajen aure duk abin da mijinki yake da shi wallahi ki samu wadata da shi dan duk yadda kike tunanin kina cikin lalura ko rashi ko matsala to baki samu irin wato rashi da aka yi a gidan manzon Allah ba sallallahu ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda as-siddiqatu bintu siddiq ta bada labari ce kun ga a gidan manzon Allah saboda babu saboda rashi wallahi mukan yin wata ɗaya sabon jinjirin wata ya sake fitowa mu cika she wannan wata biyu a sake wani sabon jinjirin wata mu yi wata uku kwana nawa kenan kwana casa'in a gidan manzan Allah ba a gidan badamasi ba ko kun fahimta a gidan manzan Allah ta ce wallahi ko hura wuta ba a yi a murhun girkin manzan Allah saboda ko an hura wutan ba abin da za a shi shine ɗanta urwatu ɗan zubair da ta gaya mishi wannan karatun ta ce tsarki ya tafata ga Allah to mama me kuke ci a gidan a tsawon wannan watanni uku ta ce wallahi da ne ababai guda biyu wanda ba sa bukatan wani abu da ake sirka su da shi shine da ruwa da dabino ta ce wallahi abinda muke rayuwa a kai kenan mu ci dabino mu sha ruwa da haka za mu yi wata uku ba abinda za a girka a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gane wannan da ke ko ruwan da dabino sai urwa to yace mata kai mama ruwa da dabino kun san urwa dan yaya Aisha ne an fahimta da haka kullum yana tare da Aisha tana koya mishi karatu shine tace mama ruwa da dabino tace aiko baka sani ba duk ranar da aka ce ba ruwan ba da binan muna raina kanmu ma'ana ruwa da dalibinan ma sai mu ga ashe ni'ima muke kuma jama'a ku ji mata tara annabi ya hada a lokaci guda in aka cire waɗanda suka rasu amma ba wacce ta taba kai kuka gidan iyayenta cewa wallahi zai kashe mu da yunwa babu shi yasa kuka ji Allah ya jinjina musu a cikin alkur'ani Allah yake la yahillu laka nisa min ba'dihinna wala an tankina ha aka ko wala an tankina ruwa da gaira Allah ya ce kada ka kuskura ka ce za ka karo wata mata akan waɗannan matan albarka saboda waɗannan sun cancanci su zama matanka duniya da lahira da haka Allah ya sa musu albarka Allah ya baishe su manyan mata da kowace mace yau a karkashin su take a gidan aljanna su ne uwayen gidan manzan Allah sallallahu alaihi shi yasa ko da manzon Allah ya rasu Allah ya ce haramun ba'idin kada wani ya kuskure ce zai je ya mutu ya zawarcin su waɗannan matan sun zama haramun ga kowa in ba ga manzon Allah ba dan sun nuna halacci yawa an gano wannan da ko wani lokaci da ɗan adanci ya taba ɗiban su suka zo suka haɗe wa manzan Allah kai cewa manzan Allah mu ma dan siyan mana kayan more duniyar nan mana suka kyaza wa manzan Allah kai annaba aka ce sai da ya fita gidan ma ya kwana talatin bai shigo ba daga baya Allah ya ce to ku fa ba irin sauran mata ba ne. da haka idan ba za ku yi haƙuri da rayuwar da yake yi ba to za a kore ku duka kowace ta tafi gidansu sannan Allah ya canza mishi wasu mata matan kirki mu'minatin salihatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin wa abkara Allah ya ce za a canza ku daga nan suka ce to mun tuba ya Allah a yafe mu ba za mu sake wannan kuskuren ba kuma ba mu sake ba to yanzu abin da nake son tambaye mu tsakani da Allah a rayuwar da muke yi a yau kuna ganin akwai mata aurar da za a yi wata ɗaya wata biyu wata uku kwana casa'in ba a samu an girka ko da indomi dinna a gidanta ba ai da wahala ko aha kun gani ko kun gani ko wata ta ce ma ko awa uku ma wata ba za ta yadda ba <laughs> to kun ga tsakani da Allah dan me yanzu ke ba za ki gode wa Allah bisa nimar da Allah ya miki ba wata matan a gidanta ba a rasa abin da za a dafa amma saboda fitina sai kuma ta ce yanzu ita fa tana son kaza ne ta kaza da kaza abin da ka san zai fi karfin mijinta jama'a an fahimci wannan da kyau ko da haka a rinka yin haƙuri da abin da ake da shi wanda ya yi haƙuri ya sani da cewa Allah ba zai tozarta shi ba an fahimta sannan Allah yana tare da masu haƙuri idan da gaske wannan halin rayuwa ne wallahi Allah zai kawo miki buɗi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli alƙawarin Allah ne da haka yin haƙuri yana daga cikin abin da yake kawo mace ta ci nasara a zaman ta na ni wato aure sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da suke zamewa kalubale a gidajen aure shine gasa mana idan ku biyu ne a gidan auren ko uku ko hudu to ku ce za ku rinka yin gasa da juna wannan ma yana zamewa mace kalubale kuma yana jawo mata matsala ai kamar yadda muka sani bahaushe ma na cewa ya san hannu tsayinsu ba ɗaya ba ne ko kowa ya kalli yatsun shi tsayinsu ɗaya ba shi kenan mu nan yadda muke nan ba za mu taba zama iri ɗaya ba an fahimta wata matar Allah ya sa ta iya sana'a hannu tana ɗinki, ke ba ki iya ɗinki ba sai ki ce za ki gasa da ita ki bacce ta ta dinki ta Allah ya sa mata albarka in ma kika nuna wato farin cikin ki da dinki ke ma wata rana sai ta yi miki dinkin sallah ba ana samun irin wannan ba to kun gani ta koya miki ne a ciki ke ma kin iya sana'a hannu irin su kulla oman nan su kulla gishiri da siga sai ma take rinka yin naki ma'ana kowace ka ga me za ta iya yi jama'a gane wannan da kyau ko sai ta yi wata kuma kila Allah ya rufa mata asiri tana aiki ne a da gwamnati malama ce a makaranta Allah ya sa mata albarka jama'a fahimta ko kowace liyun fi kuru sa'atin in sa'ati kowa na da wa menene inna sa'yakum Na shatta kowa da tsarin rayuwar shi to kowa ya hakuri da halin da Allah ya mishi ka rinka fatan akan abin da kake Allah ya sanya maka albarka kakka sa wa wani ido akan abin da yake ciki bala ka ce zaka yi gasa da shi dan wata wata matar kun san su ma mata suna da tsokana irin nasu a gidan aure wata matar da da gangan za ta rinka yin wasu abubuwan wai don ta nuna wa ita waccan ba ta isa ba so ke ma sai kiga ga za zaki yi ke ma kirama zaman auren kenan a gidan manzan Allah ma yi irin wannan ana zaman zaman lafiya fa kawai sai wata mata ta zo ta yi tsokana ina fata an gane to da an taso za a hayaniya na bai ce a'a ba wani hayaniya ba magana ta yi da baki ba kuma ku magana da baki shi sai a zauna lafiya ina fata an gane Aisha ce wata rana kawai sai ta zo ta ce wa manzan Allah ya manzan Allah da Allah yana da tambaya an dauka na ke tambaya ne tsakani da Allah shi na tsokana ne me ya ki ya ce afara fara ko sai ta ce yanzu misali kai ne makiwaci kana da dabbobi da kake kiwo sai ka zo wajen sai ka zo a cikin daji a gona inda za ka yi kiwo sai ka zo ka ga ga wasu ciyayi sababbi fil sun yi lif lif lif lif ba wani wanda ya taɓa yin kiwo a kansu da ka kalli gefe kuma sai kaga ciyayin wannan filin wasu wasu awakan an koro su sun ci sun rage sun tafi da Allah ina ka kora naka dabbobin sai a Allah a haba wannan a sarari yake mana wajen wannan sababbin mana sai ta kyalkyale da dariya ta ce a fahimta sai ta yi gaba wai ta jefa magana ne ta yi gaba kai kun ga aisha aisha ta yi tsiwa a gidan manzan Allah Allah ya kara mata yadda to kun za abin da ya faru wai tana nufin duk matan da annabi ya aura dukkan su zawarawa ne ita ce kadai budurwa <laughs> saman da ya mutu musu kenan to shi ne sai wata ta zo tana ta kuka annabi ya ce ah ke me na kuka ke ma ki faɗi ki mana <laughs> ceto to ni me zan faɗa ce ke ma ki je ki ce dukkan su ai iyayensu suka ɗaura musu aure ke kuma Allah ne ya ce aure ki daga saman al'arashi shi ne ta ta goge hawaye sai ta fito ta ce he a fito a ji amsa ko da ta faɗi wannan magana ko wala ita ma aisha sai da ta yi la'asar. shi ne ta ce duk cikin matan ba wacce take gata da ita kamar wannan matan saboda gaskiya ne Allah ne da kanshi yake a auri Zainabu bintu Jahshi da aka tayi alfahari da wannan ina fata an gane to kun ga irin waɗannan abubuwa to dama ba a rasawa an fahimta ko to amma idan ya zama abin ya koma siyasiya da an yi wato shaidanci da rashin mutunci to wannan shine haramu irin shi ne wata rana ta gidan manzo Allah fa an yi abubuwa to da suka san aisha tana mutu irin wannan ketar maddan da keke raini to su ma sai su rinka neman ta ina za su rama to akwai wata mata ita kuma ta iya girki kun san aisha ita kuma yarinya ce ta zo gidan manzon Allah ba ta saba da aikace aikacen gidan aure ba to ta nan sai wata matan ita ma sai ta shigo mata sai mata uba da haka sai ta daidaici Manzan Allah na wajen amarya Aisha yana jin daɗin hira da ita sai yi wa manzan Allah abincin nan ne ɗan karan daɗi irin wanda annabi yake so sai ka ce ku kai mishi ku ce daga gare ni kaga wannan shi ma ya tsokana ne in disguise ko <laughs> shi ke ana zaune kuwa manzan Allah ma har akwai wasu yara da suke zaune tare da shi yana ta hira da Aisha kawai sai ga ɗan aiki, assalamu alaikum a adukul yanzu Allah ya ce wa alaikum assalamu tullah udkhul shigo sai gashi an zo da shi cikin kibar kallo yana walƙiya kwanan ma kanshi ya ishe ka ga shi <laughs> ina ba ta gani daga ina ce daga daga matarka wacce ce ita ce ce a kawo Aisha tana gani ai sai ta sa kafa ta wallo da wannan kwana sai <laughs> ta billahi laji ba za ta samu ba a biyo ni har cikin daki na ke ma haka kike musu an fahimta to me ya faru ai kawai manzan Allah sai ganin tangare ya wutsul wutsul sama haka <laughs> yana fadowa sai warga gagagagaga sai fashi manzan Allah ya ce ku tattaro kayan abincin dama kayan abincin irin kaman su kek din nan ne da su cincin kaga shi za a iya ɗibewa ko annabi sai ya ɗibe cincin ya ajiye a gefe gida yace yara ku zo ku ci kunji uwa ku kishi ya kama ta yau ita ma an kama ta sai manzon Allah ce ta'amun bi ta'amin wa qas'atun bi qas'a kun ga adalcin manzon Allah kin fasa mata tangaran to asara akan ki a je a dauko irin tangaran nan a cikin kayan setin ɗakin a maida mata a ce an gode Allah saka da alheri ke kuma ki kwashi fasassu yawwa <laughs> Aisha da ta ga haka sai ta ga a ah, to ashe ni zan yi asara to bata ƙara irin wannan kishin ba sai ne sai rinka yi da baki da iya magana ko kun fahimta to kun ga wannan shine irin abin da ake so a rinka nunawa na alaka amma kada ko da yaushe ai ta tsiya ana garwa sun wuta kofar daki ana zuwa ana balla a kwado duk wannan ba daidai bane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka daga karshe karshe idan muka ce za mu ci gaba abubuwan na da yawa ba karewa za su yi ba amma muna fatan insha Allah dai sakon ya isa aiko kuma muna fatan za a aiki da abin da aka yi to wata tambaya da na ce wata ta yi kwanaki to lokacin ba da amsa ya yi ko an riga an ba da amsa a wuce kawai <laughs> wata baiwa Allah ta ce tana da kuɗi da miji ranta a hannunta kuma kuɗin sun taru da yawa ta yi haƙuri da shi saboda bai da hali bai biya ta ba to ana cikin wannan rayuwa kuma ana maleji ne da rayuwa kwatsam sai ta ji labari zai ƙara aure da <laughs> kun ga irin maganar da muke yi ko <laughs> shi ne kalubalen kenan to yanzu in tambaye ku ku ba ta amsa me ya kamata ka yi a ku ji tsoron Allah ku ji haka za mu yi da ku duk wasan da aka yi ba ku ji ba kenan to a saurara ba a rabu wasara a'a ba a da wani kawai tsautsayi ne kawai an gane tsautsayi ne kawai da biyo kai abu ya Allah to a saurara a saurara to a kashin gaskiya kai ne gida kai ma bai kamata kai haka ba ya za a yi karanci kudinta kuma baka biya haka ba kuma kawai ka zo ka zo mata da labarin aure to ke kuma tunda da ya zo da shi ki ya haƙuri ba komai a'a ai an bugi ki an bugi taiki ko ba ku bari na ta ba ku bari in sauka ina fata an gani sai ki yi haƙuri shine maganar da kuka ji muke ta yi wannan hakurin wallahi shine gishirin zaman duniya kun ga duniya nan ma gaba daya wallahi ba daɗi gare shi ba to idan mutum ba yana da haƙuri ba ba ma zai zauna a duniyan ba ma kwata-kwata saboda kai a karan kanka wani lokacin za ka wayi gari kawai ka ji kana jin haushin kanka ne da kanka to ya za ka yi wuka za ka sawa kanka kashe kanka dole haƙuri za a yi to balantana wani da ba kai ba duk sanda aka zauna zaman tare to zaman zo mu zauna ne zo mu saba duk mun san wannan amma in ya zo a aikace sai mu manta daga cikin sabanin ai wannan ma ɗaya ne daga ciki idan kika ji kalubalen da wata take fuskanta zaki ce wannan nata wasa ne haka ne ko ba haka bane ki ji dadin wato shi ya ma ainihin wato amince aure zai yi wani bari ku ji wallahi da wannan kuɗin da ya ranta na ɗaya dai ba auren zai yi ba sannan na biyu zai je ya ɗauko wata mara mutunci wata fasika ya zo da ita har cikin ɗakinki a kan gadonki kuma ya fasa fasikanci da ita kuma ba ki tanka ba ki magana ki sha mamaki akwai su ko babu su guda nawa nawa ake gani a duniyan nan guda nawa nawa amma ana fahimta ko to ke ki yawa ku ta yin addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya wazura mu albarka wallahi in kika yi wannan addu'a ko kin ji ki an fahimta to amma duk da haka to ba laifi bane ke kuma ki yi wato nuna rashin jin daɗin ki ko kuma ki nuna ke ma ki a biya ki kuɗin ki ki dai yi kishi ne dan sama sama amma kai ya yawa an fahimta ko babu linki, amma ki gane cewa na ɗaya auren da yake son ya yi ko auren da yake zai yi ba haramun bane kuma ki fatan ki zama sanadin da wato a wannan rayuwan aure da kike yi zai zama sanadin da ‘ya'yanki Allah zai kwararo musu albarka na fata an gane to duk sanda aka ce ‘ya'ya sun fahimci mahaifiyarsu tana da juriya tana da haƙuri da duk abin da aka yi mata da ba daidai ba wallahi waɗannan ‘ya'yan sun fi jin kai ga waɗannan uwaye fiye da su taso su ga kullum keke nan fitina keke nan rigima keke nan yaƙi to sai su fahimce ki a matsayin wata mara kirki da aka su ma ba za su je tausayin ki ba jama'a an gane wannan da kyau ko to abinda muke cewa a nan tunda yanzu ba ba miji ne a gaban mu ba kana mu kwankwashi kanshi mu gaya mishi nashi sakon ke yanzu za mu baiwa hakuri ina fata an gane cikin ruwan sanyi da lalama ki me ya dawo miki da kudin ki kuma Allah ya bashi iko ya maida miki da kuɗin ki ina fata an fahimta amma wannan kai ya saki ta da kayar baya kai ya sa ki ce wallahi sai dai a ki rasa auren ki a duk ba wannan dalili ya auren shi Allah ya ba shi sa'a ina fata an gane kuma Allah ya ba shi ikon ya yi adalci tsakaninku iyakanta kenan zama an fahimta ko so wannan shine abin da ya ci abin da kuma ya kamata a yi kenan Allah ya samu dace a to yanzu ina jin kafin 'yan kwamiti suna da jawabai da za su zo su yi insha ba mu sani ba akwai masu tambaya ɗaya biyu cikin minti uku da ya rage mana sai mu amsa idan babu to sai mu gayyato 'yan kwamiti su shigo kina da tambaya ne an gane sai mu gayyato 'yan kwamiti su shigo su zo su jawabin su insha Allah sai mu wa juna addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah da Allah a saurara a saurara mu na ina matsayin na'am tana zaune da mijinta ya kawo rasuwa ok lalura na ban ji ba eh na'am ma'ana matar tana gaya mishi magana akan lalura na'am na'am to ah, kamar yadda kika ambata lalura ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya ɗora mashi lalura haka ne ko da haka Allah na iya ɗora wa kowa lalura idan mace suna zaman aure da wa mijinta sai Allah ya ɗora mata ya ɗora wa mijin lalura an fahimta ko Mala bismillah kafin a gama amsa mala ya bismillah an gane ah, Ka ɗauka cewa wannan mada daga cikin wato ƙalubalen da Allah ya ɗaura mata kada ta rinka ci mishi mutunci ko gaya mishi maganganu da wannan laluran an fahimta sannan idan akwai shawara ne babu laifi ta bashi shawara in yana son yayi wani abu wanda laluran shi ba zai bar shi sai yayi ba to sai ta tuna mishi kai da kake da lalura kaza ba za ka yi haƙuri mai maneji kaza kaza kaza ba an gane ko to irin wannan ya kamata amma ba wai ka rinka gaya mishi a matsayin tana gwafa mishi magana ba ko tana ci mishi mutunci ko wani abu makamancin haka abinda ba a so shine ke abinda Allah ya hana to Allah ya hana mace ta raina mijinta an gane ko Allah ya hana mace ta rinka saba wa mijinta Allah ya hana mace ta rinka gaya wa mijinta maganganu tana zuba mushi da magana duk wannan shine ba kyau da haka sai ta kokari ta kiyaye Allah ya sa mu dace na'am alaikum assalam wa rahmatullah na'am inna lillahi wa inna to jama'a kun ji dama mun yi addu'a tun farko Allahu akbar tun farko mun yi waɗannan addu'o'i tana ƙara ila ji ko bata zo da wuri ba take cewa a ma wata baiwa Allah addu'a wadda tare da ita muka fara waɗannan muhadarori Allah kuma ya arzuta ta da samun juna biyu amma Allah ya yi mata rasuwa ta rasu da cikin muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya ba ta darajar wato da yake baiwa mata da suka rasu sanadin ciki ko haihuwa Maza Allah ya ce duk matar da ta rasu ku saurari wannan albishir ne gare ta kuma ya zama natsuwa ga miji da sauran iyalanta maza Allah ya ce duk matar da ta rasu sanadin ciki da take da shi to wannan ta samu darajar mutuwar shahada ba tambayan kabari ba hisabi a lahira kai tsaye aljanna za a saka ta to Allah ya sa ta samu wannan darajar kuma Allah ya sa ta samu darajar da waɗanda suke a mutuwa cikin watan azumi na gafarar zunubi da samun yanci daga wuta da Allah ya sa ta samu Allah ya jikan mamata mu baki daya na'am na'am na'am eh. na'am na'am gaskiya ne to a mai tambaya tana cewa sabani da ake samu tsakanin ma'aurata wanda ba a rasawa aka ce tsakanin harshe ma da hagori ana samun sabani ku duba babu waɗanda suke zaman tare da zaman amana irin harshe da hagori kullum suna tare amma wata rana gatsau sai ka ga hakori ya gasa harshe har jini ya zuba wanda yana sa su rabu kin taba cewa a cire miki hakorin duka ba za ki ba za su zauna ba haka dai za su hakura an fahimta ko su kuma rarrashi juna har ya warke kuma su ci gaba da mu'amala to haka zaman aure to shine take ana samun saɓani. to amma shi mijin bai san ya kamata ba ta hanyar da sai rinka faɗin munanan kalamai na ɓatanci wa matan wanda ba daidai ba ne Allah ya girmama ɗan adam walakad karramna bani adama to ko da ba matarka ba ba daidai ba ne ka ga ɗan adam ka gaya mai kalma mummuna Allah ya ce wa qulu nafi husna duk sanda za ka gaya wa mutum magana ka gaya mushi magana mai kyau da haka ba daidai ba ne a matsayinka namiji kana wa matarka shaigiya yar banza a asarar haihuwa kun san duk wanda ana samu wasu marasa hankalin mazan yana faɗin wurin Allah kyauta Allah gyara mana mazajenmu Allah raba mu daga irin masu wannan hali cikin mazaje ko ya ce mata wawa ko ya ce mata a mara kirki to kun ga irin waɗannan maganganun abin da yake faruwa shi ne shedan na nan yana ta ziga ita matan wata rana wata rana sai ya ce mata ke da Allah wawu ce ke ma kirama Idan matan tana cewa wallahi a daina ce mun ba haka ba zan maida zance kaga ai ta ma riga ta maida ko eh wata kuma sai ta ce a ba dai ni ba sai dai mai dattin bula kaga duk wannan ba daidai bane da sama <laughs> a ku tsaurara ai ku yi hakuri ai muna faɗan abubuwa ne ta yadda mutum zai gane yayi kamata ya yi mu'amala so ke yanzu ko da za ki daure ki jure ki danne zuciyanki sai ki rinka neman hanyar da shi kuma za a yi mishi nasiha wala Allah sai bayan ya dawo cikin hayyacin shi sai ki nuna mashi kaga irin waɗannan kalaman bai dace ba ƴaƴa suna ji koyo suke yi ko ka sani ko baka sani ba sannan kuma a musulunci haramun ne faɗi irin waɗannan kalaman to wani namijin da kin mai irin wannan wa'azi ko zai dawo cikin hayyacin shi idan kuma ba zai saurare ki ba sai ki samu wasu magabatan ku ko wani malami da kika san yana sauraren shi sai ki ce malam aiwa wani nasiha irin abubuwan da yake bai kamata ba to da an mishi sai ya ji kunya zai daina insha Allah a kullum so ake keki tunanin me zai zama maganin matsala ba me zai ƙara rura wutan matsala ba kin ga in kika ɗauki waɗancan matakan zai magance in Allah yadda amma in kika rama maganin matsala zai ko ƙara rura shi rura shi ne to ba a san matsala ya ƙara yawa ina fata an gane Allah ya sa mu dace to daga ƙarshen wa masu albarka ga ah, wakilin 'yan kwamiti za mu saurare shi sannan sai mu wasu kawo ƙarshen zaman insha Allah wassalamu alaikum ah, alhamdulillah muna bi ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu zuwa wannan rana da malam zai rufe mana tafsiri na iyaye mata a yau 25 ga watan Ramadan Allahu akbar ba abin da ayyuka za mu cewa Allah sai godiya kamar jiya jiya ne aka fara wannan tafsir amma kuma gashi a yau ana nan za a rufe ainihin wannan tafsir watan ramadana wata jami'a ce ainihin babba wacce a duk jami'o'i da muka sani ainihin a duniya babu wata jami'a da kuka yi watan ramadana ku dubi yadda malamai suka zage suka bar duk ayyuka ne da suke yi wajen karantar da mu a wannan wata na Ramadan tarbiyya da duk waɗansu abubuwa abin da ya shafi ainihin ibada yadda suke ta karantar da mu gaba ɗaya sannan kuma al'umma ainihin iyaye mata su kuma suna bari duk abubuwan ajin da suke yi don samun ainihin an sa ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa babban godiya da zai yi wa ainihin shi malam ta musamman yanayin jajircewan da yake yi da shi da ainihin alarammomi da suke taimaka mashi wallahi godiya da wuce da ainihin ba ta da ainihin ba ta da iyaka sai dai mu ce Allah ainihin ya gafarta ma ainihin mahaifi Allah sa ainihin ya rabu ainihin da mahaifiya lafiya Allah ya shirya masu ainihin zuriyar sauran matasa ainihin alarammomin mu Allah ya saka masu da alkai Wannan muhadarori da tafsirin nan gaba daya Allah ya saka maka da alkhairi to babban abin da nake so a yanzu in jawo hankali game da a yanzu lokacin da Ramadan ta shigo duk wa'insu al'amura ainihin na sabon Allah ainihin mafi yawa ainihin mai an bar su an jawo an zama mummune an zama masu imani na gaske ana halatta ainihin sallolin tarawih ana zuwa ainihin muhadarori da tafsirai gaba ɗaya ana ta zuwa a wannan watan ake ta yawaita neman gafara a wannan watan ne ake ta yawaita ainihin tsayuwan dare ana ta salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ga shi ga ramadana zan tana mana ban kwana don allah a nan kwanakin da suka rage mana idan ma mutum ya makara a wa'ancan ainihin kwanaki guda goma sha biyar da eh, ashirin da biyar da suka wuce to wa'in nan biyar da suka rage ko kuma hudu da suka rage har yanzu fa baka makara ba ba mu makara ba mu tashi yanzu mu tsaya mu ga menene za mu iya yi kafin an yi ramadana ainihin don wallahi babu wanda yake da tabbaci ainihin a yayin da ramadana take ta mana ainihi, tana ta mana wezi hannu tana mana bye bye ba wanda yake da tabbaci shin zai iya gani ramadana ainihin na shekara mai zuwa ko ko ramadana za ta taho ta same mu ko ni mai magana ko daga cikin masu sauraro aini ana karkashi kasa ka taba yi ma ainihin kanka wannan tambaya ko in taba yi ma kanki ainihin wannan tambaya saboda haka kowa ya dauka wannan ramadana shine a matsayin kawai shine na karshe a rayuwar duk abin da mutum za a ce wannan ita ce dama ta karshe ai mutum zai tsaya ya ya dage a inda yi aiki yadda ya kamata to yanzu babban al'amari a ainihin da yake ciki daga cikin alamomi da suke nuna bayan watan ramadana ta shuɗe alamun da ke nuna Allah ya karɓi ibadunmu ibadojin da muka gabatar kamar yadda su malamai suka shaida mana shine a ga kana gudanar da kyawawan ayyuka a bayan ramadan kamar abin da ya shafi fitta shawar na filfili na abin da hatta karatun ƙur'anin nan da ake yi karka bashi a ci gaba ana ta yi ɗabi'u da aka ɗauko kyawawa daga watan ramadan to a ci gaba da aiwatar da shaman da kuma dattawa su a majiyani shukuru da su mana ya da suka ba da yanyi wato karfin su ainihin da kuma na aljihu komai don tabbatar da cewa wannan al'amari na wa'annan muhadarori da tafsirin da ainihin sun tafi yadda ainihin ake so bayan haka ina kara godiya ga shi ma kuma mai daukar ainihin a hoto a hafi da malam ibrahim allah ya zaka da alkhairi